بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين يراتي الله فارن صلى الله عليه وسلم ate walla kafir ni am walla kenge fe kebe si igi bara igi boro muslima kun no kenni tas tasaluhum yalla ni na ba kharja kharjan yara awre manne muso mana yalla ni trindi muso aba nanti tuka ala kenya cigi dina ke gamro aha fare mi trindi muso nantini tuka Di ke wurini ganyawa ca farengani tirni nya esas nantini tuka inata keke ani ya entere muru ha eske fare que farendi tirni ba la ami tirndi kena getere am tasaluhum kharja muso baraje fare mitrindi fa kharaju rabbika allah ya fa kharaju rabbika anka kamam muso Allah baraje muso kebe Allah ga kinnanga ani kallem palle faren baraje faren muso muso kebe ga faren mar sallallahu wasallam ken prasim po kore jat at fa kharaj rabbik an kamam muso an kamam baraje khairun at asren Allah muso ke asren Allah baraje ke at asren wa huwa andallahu ri khairu raziqin Allah ni arjahondanum pusre allah subhanahu wa ta'ala ani arjahondanum pusre wa khairu raziqin ani arjahondanum pusre ko kohan allah subhanahu wa ta'ala donc yere fare mi trini muso har ganya gani trindiya inati ke kan famu enter fare mi ke muri de ama muriya me ata allah muso alla baraja tan parce que allah ni ar jogondarancu fosre kendal janna atiyere wa innaka anke muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa innaka latad'uhum ila mustaqim wa innaka latad'uhum yada tangi khilli anke muhammadu wa innaka anke lataduhum angi xilli ila siratin kati kille kille kebe mustaqim kille kebe tolongo tengen an allah kille an muslimakun kille an kille potolongonte atu faranangere anga kebe kama kene manne ni xir kati dina kati muslimaku ke añido faren naxa farenga kebe deberni farelli yani xir kati dina ani khiri kat killim putulungonte an muslimahu kinaga tere wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim an killim putulungonte wa inna allazina la yu'minuna bil akhirah عن الصراط لناكبون أتوا إن الذين كوبيني لا يؤمنون إذا تنغندني بالآخرة تلاهريا ani kafir ni ani nafiki ni kunga imi tongundi ti lahara akenya kwati la yuminuna ti tongundi soro kube ni tongundi ti lahara koni kan mumin nafiki ni yan alo kafir ni kunga imi tongundi la yuminun atin tongundi bil akhirah ti lahara atanukum wori ani sirat ani sirat at bakka kille kille kebe tolongo tengeni la nakibu i kunnu milano baka kille i kunya milano baka alla kille kille potolomu tete kemulle kile be ta jungun tengeni na fekki ni mamulla kille jungunte ha kile be atolomu tengeni la intike mutu intike kille wu kille be ta awa junguye ngaye misoye ngaye in kun killa wutu na fekki ha kille tolomu tete kemutu abadan kagati kille potol mun la na kibun ikun milano abake intut walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur la lajju fi tuqyanihim ya'mahun yati walau rahimnahum ati makkanko kafirni wala fil kapano be makkah ido faranga biran do me allah subhanahu wa ta'ala tiyara to wala rahimnahum khari nganna atin ki allah ngan ki allah gan hinniya ngan hinniya kembane fe wa kashafna wa wa yillerini kashafna na fonga na bagi kamma kashafa fonga na bo fon kamma wa kashafna ma bihim kebe giya irken bagi kamma ko tebe kamma ko tebe bagi kamma min dur min durriyerani hote dur hoteñen kebe keɓegi kamma ma bihim keɓegiya keɓe ga fil kappanuga min durri gillo hote igara keɓegi kammata ati an kawmañin allah mama har ken noku la lajju fi tukyanihim la lajju ina hotiri kadi ina dume kadi fi tukyanihim i kafura kun noku adi hemprandangiyel noku an kawa an gana hote ala gara bugan kawana kama na alla mama hay kunga imande berni na ina ille khemprandangi inari ina dume la lachu ina dume i khemprandangi en noho fi tuqyanihim yamahun igere geranto yamahun igere geranto nyen intaga du karabe gatelle kinti karati ga telle soro bi sa ho soro sel sankunto madama alla gari hote mi an kamma kem ni gere gere geta kem ki aka anga ewa karanga bonda alla ki bi an kamma an kamma nanna bana butu khainari na gere gere geta ya mahun mana fil kapendo kafra kunna en kana kata iga gere gere worki gatin a ah, onyo kote nyade alla ni bo kamona alla butla inti kende bana kagete inda bagi kamma ina ko tira ina dume ka fura ko no fil kapen no isan kun togen bakal la khalle alla kille patron monte kha intutu intutu de jamais intutu kagete ya amahun ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون irati <clears throat> walakad akhaznahum ato kuwalla odiraga ato odiraga bilazab ti yangan kata ator kafin laga ti yangan kata yare makanko misale igi bara laba tallar hote ngari kama kankoro hote ni kisiri allah ye mulla pour kam ne yi ma. allah gen aɗa kote ngari kamma hagan kote kemi waɗi kamma cati yere brebe kote igidiraga ti na bil azar ne fama fama stakanu fama stakanu jati fama stakanu yere imu duyan kandi fama stakanu imu duyan kandi li rabbihimi kamanda allah subhanahu wa taala an kawa kote ngara anakamande berni. ana duyankana ngani ke banna tono khati ko mu duyankande fa mastakanu wa ma yatadarra'un iminya khadi iga la hasan khasan katalla kome hadar mi fogaran kita an koyno ko anna allah khilli khay kunga atimi kende be wa ma yatadarra'un iminya khadi ga khasan katalla na la hara khas katalla subhanahu wa ta'ala mi kan kadebe wa ma yatadarra'un an kawa pour le mungari ina kadi fina yankannen palle a nari anna anna haskatalla hay kugati famastakanu imdu yatim yank imdu yankandi ko kadan li li rabbihim ikamanda kembane fe ati wama yatadarraun imiri khadi iga allah har kasan khati donc aw kun saranda muketa kulay killengal kunti killengal ati brebe kada strebe Allah ar ke nyanganda nga pura na nyile falle am kentu ki wa char nyanga purman ne an na nyille falle khayim kentu e, kan kan kan kan kote kan men kote li o jamanu wana kamande ber o ka golu brebe wana wana wana ya ka kundima alayhi salam khalle ko fay e kote ma est ce que il ba ah. o debu noko golu brebe ga nyosuitu o mi le sumpukute be ga eleki fallu koye be ga eleki o debunno o kanin noxo o suytu ban xa wo ñille falle xara fatogo ñimoxo ɓe daaro nowoye begoño banga daru an ka moxo leng a sufa wuna xote a sufa wuna ko xote mano leng donc yere alla atiri testea ko xote ngari kama ma mi duyan xandini ina yille falle xayim kendela bɛ imadre yere serebe alare ke foyi yang ambara mudunge me foyno nga ke ngade balle de kengirin atire hatta iza fatahna alaihim hatta mabrebe iza fatahna alaihim wanda wunyindindi kama na wunyindi kama na wunyi kamma iza fatahna alaihim wanda onda wunyindi kama baban follake كم عذابين زا عذاب ذا عذاب معنى حلك يم لك كم لك أدبابا فلك يعني زا عذاب كم لك حلك يدون كجن زا صاحب وهذا صاحب فنقومي هذا الصاحب فنقومي زا عذابين ken polla keni halkiye gumeya an halkiyen pollake ma brebe igara follake muñ kam pollake za azabin ken pollake gen halkiyen pollake shadid halkiye kebe a sembentegen halkiye kebe a mantegen ana mamanta ana cembento shadid ati izahum ati izahum ken ku karaman karaman ni wori iza ken ku hum ikunga fihi halikiye ken honga mublisun mublisun jikran kutano gen jikran kutano ngri bak khairinchu inya jikran kutano bak khairinchu ket ken kangal ke ken jahannama khalle la har khalle duna khalle kar ko yamile falle khaymile xa ke hali ke wati ke garari i dungente ya ina khirete ina dunge xa iskara ay fosron ba mm. anta fosron la ke agitire hatta idha fatahna alaihim baban za azabin shadid idha hum fihi mublisun ina ko tinya jikran kutano ket baka la ne majuda ina jikran kutano yere ibra labat mais pourtant non nga ku nganta remme mal foynonga kunganta hadare me haranga mallagut kungantanga kungantanga tenna mahay battenga kanamba kunno kun ati wa huwa allazi yakengallani subhanahu wa ta'ala ami togoy mu kode ati wa huwa wa huwa allazi akenyana amata amata allah yimere ati wa huwa allazi akeng parce que manakane ga kebe kono bana kata har harge mi to ko golle ani debe no ko to kata je golle otima a ana kadde awre man asuitu hmm wa huwa allazi akenya ni an sha'a aga tagandindi an sha'a a lakum hadanga allah an tag hadan an sha'a lakum ar tag hadanga as-sam'a as-sam'a an muge muge yana mutrode toro de Hmm. Nah, ati anu ya, hmm. nah, mugi nya nah, toro la yen sere tugu yaram toro ke na toro ma toro aya to mugiye nya mugi ado toro ba al uzn toro nya mi asamu mugiye nya yogo nya toro ngi mat fo na yara tiere keti ke alla ma nya toro toro kubeni ga mugi ha mugiye nga toro kubeni kon debra khadanga

wal afida ado sondom sondomu kubeni hadre men nga hakilenti yara sondome nya ko sondome wure manne awre haklengi awre haklengi yare adu hakle be pour manne khana hakle khati qalilan ma qalilan ma atana lugha am gobo de qalilan ma litakid na digambe ko otondi qalilan ma ata anan loxo anan loxo gilli xaya xa jama keno xonga tashkurun sorobeni ga mamandin sorobeni ga allah maman sorobeni ga allah kufana kufan kufandano tam gobon qalilan ma ataro xayan bum am gobo xaya qalilan ma tashkurun ha atamo gobo serebe ga Allah kufatama gogo ha Allah merci ha shukran lak ha i korba ha ata foge be munguna arke nya ko qalilan ma tashkurun ha foge be nga ana logo iga Allah kufa iga Allah maman hmm sahanga ma ewa ana fay toru i fomu an toru fomu anya ko ngu fo wala hakil srenga ne mampe ke suru mana an allah mama an allah ku mu gobat a ataru kenyan kalilan ma tashkuru ya on dai la ma bre ba dutu on kona ko natu a ah vraiment jaka ya ken important toro important kenna agamma ka bre ba ndara ka gatu haruna sa ona sahaba sahaba sa amur sawra formane mais wattegnal laga anna sahan ka feetu mm-hmm. importance tu ki agate qalilan ma tashkuru ana lo khaya soro be ni ga allah ko fat aro khinyen hmm se ngana qalilan ma angara nya nan soro ku qalilan ma allah ko gil khaya sere kebe galla ko fan wal qalilan ma wala ka khakufande ka ke mam gobo nalla mama tam gobo khay har ni anga de bernde xalis ata ata ko bode e alla mama ata ko bode eh ata ko na wassalatu kharaga no gadde ata ko bo ata ko bo qalilan ma tashkurun وهو الذي زرع لكم وهو الذي زرعكم في الأرض وهو الذي زرعكم في الأرض wa ilayhi tusharun wa huwa alladhi atake ngallani zaraa zaraa arin tagande zaraa wure manere tagande hagid zaraa tagande nyana zaraa ku marhataka me zaraa begeni an tagande ado sanki na khataga na kasanki diame nekia zaraa na fonga na sanki Hmm? kage digame kage fil ardi digame kina kada gemeti imoko zara'akum arakataga araka sank ara sank min fil ardi ni nyen kam hangarati zara'akum arakataga fil ardi ni nye keno digame kage gem <laughs> ha digame kage gem zara'akum arakat mana arakataga zara'akum araka sanki fil ardi ñiñan no naam aro sank aro sank ñiñan kam eh so ko ngi kara fullu ngi kara fonku lu ngi kara aro sank to sanki aro nya jamanu aro sank hawo su asli bare kyan ugrimin adam aro taga aro sank kha atike su kama ka sanki ya ba at ka sanki ñiñan ka wa ilayhi katake ngallan ka tuksharun haga kap me ani na hada no nokof men nokubane ko tafana mo woni no nokubane ya tadi kalle o ndakar kalle o kalle mo termin ano kof me khadi to sharun ano kof me katidu wa ile kata ke ngallani to sharun ago kap me o ga ke fini me kata ke ngalla subhanahu wa ta'ala wa wa huwa alladhi yuhyi وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل nahar afala taqilun o huwa allazi akenga lani kadi ami to koymo ha kebe ga kono o ituna da kenga lani o huwa allazi akenga lani yuhyi aga brandini brandini ko brandini allah brandini na serem brandi na fom brandi allah yuhyi allah banan ken yonki lo fo ana ana bre allah ken yuhyi kebe gemen fo ana yonki le ana nya fo gilligilimeni ananya foro magari nana am mogo soronde ana yon killan kon kende bar allah ni kende bar yuhi wa yumit aken ngallal ni khadi yonki ngana ba hadar mi beta nakati kerin den khadi kon de berni ati kyalla khadi yani kerin den khadi berni yana hakker walahu ayalla danga ana ken danga ikhtilaf layl wa nahar wuron wuron choxe aro kiyen choxe in kodam allah walahu ikhtilaf layl wuro mana wuron choxe nga wa nahar aro kiyen choxe nga ana wuro ke gillondi hakati yogo tayu khana defondi kon kende barmi donc ke atui nanti kharangara bara allah na kamne yara tui kafiru ko ibara allah batta me itrindi kebe acha na defo tayo tayo gana gillo tayo kiyen kana def wala na gillo kon ken de bal itridi allah ni ken de bal ati afala taqilun ket khantini khana haqle an khawmanne wana haqle afala taqilun ket khantini khana haqle hadramu har kay mo am gobo gasimende changement kebe ka ɲa ha ti 500 personnes di wa frigo no wan ti wa mo ti wa jo ki lini c'est ça fonda aywa <laughs> alla ka no yida alla ka no yida yere ati bal atay kempe de qalu mithla ma qala al awwalun hmm. ati do surabate isar fono ati bal ay qalu il fois ko mithla ko fonga ma qala al awwalun sar fonon kebe ko har kemme ko sar fonon sar fonon dangi igar kebe ko har kemme ko ta kenne manne sikka ni maga sondum man fo sikka wallahi fo buriani a girgirgile kisimini mi fa mi kuñimi fobre kem fobreni man qalu yiti aiza mitna aiza mitna o kundakara est ce que o ku wondakara wa kunna kem pallo kuña turaban oña seyduro turaban oña seyduro wa izaman oña hottu hottu hosonto a a'inna yallo kuwo inna yallo o kuwo la mabusun yallo wundinaba awar man diga kidigamani ma c'est pour ça kafri ngolle ga kame gade bani allan kutiyegi sako ikundan kalle ken dari tan wundiyenta falle kiyani gi sako men hamu do ko musimi waje oytu kalle balle ma kanno ok o ga kanna hakenge fe ganani keta kalle palle wundiyente ah soron cha kona de mun sa kona mm -hmm. o osakona osakona ha kallen palle wunde ñanno hay kuŋir kiyana ken c'est pour ça kafri ah, orintumoxo c'est pour ça i sako kiyani kun sakondi kiyani sakondi yere subhanahu wa taala yerati kafin kuti lakad uidna lakad uidna oku ido ñina ido kunyina laqad waidna ido kunyina nahnu oku wa abauna ado fabi ni kusu nyina nyina ken man nyina ken man ido kunyina oro fabi ni oro kisimini haza ke kun nanti man ne nanti iwundina ido kunyina oku kunu fabi ni nanto wundina min qabl awre man min qabl keri yen kane kuradir yen kane digame ke kongi farelli yen kan digame ka kongi gillo fabini gillo kisimini nan to lakaro wundina digame ke fwani ga ko khaiti in haza awre ma haza ke fati fofo ke be ga kono fofo fe illa asatirul awwalin asatir an akadib garu koni garu sarfonon garu yen ana una unyanda una munyan garu nyan to mufe nan to nakara wundina asantir la wali ilkiya iti in hadha kayfa difofo illa fati asatir al awwalin sarfono ngaru nyan sarfono iuna munyan to mufe nan to nakara wundi kiani ma nan kallem palle wundi ente c'est pour ça ibi sabu golubure de bare khasere anga tantinga rakara ngundina do contrôler han wala ni soro yi bre lenki allan kute enta allan kute hammintay sani kum maxa wunde ker na kreya il faut nara fam kempal fini fini du gunya ni melen ka kaxini ant xawanta sadi baga simil kalle mer kalle ngirin kalle palle yu mundu harfait yere allah subhanahu wa ta'ala irati ifai digamu kuni sasa hati handa kar hatu undi makanti ma inda karin tuundi yo alla ti yere ini mun ngatir ni fina ganani kumpi ni gasre ma kata kebe haga kon tungun kham tungun xama fini anu kungra sahasu nanti inki alla bana bana foni donc wunde ne yan haga nanya gara saha nanta tay fota na yi sere na ay aga la kundi berni d'accord non harato ngita atukul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam atannati ako liman al ard liman al ard qul liman al ard ñiñe ke ko foni ke ñiñan ko kada ko foni ke ñiñe wa man fiha aro bi ga ñiñe ke no in kuntum ta'lamun ganen hagatu itrin ke ñiñe bi haga kamba deja ko ga foni est ce que khafa bin yana ba wala hakisi min yani al awwalu ndaga tiri kulina ati ñigat ati wucculamani yitini lillahi allah fo <laughs> aɗa waɗa nakkere yimmutay ati yimmini makkankongu to a pey ke ñiñe i faabini foofe i kisini ko keke amul kegen cigi keta mm -hmm. atiyere aha ganani nki alla fogen qul nanti danga afala tazakkarun donc xantini xanan cimme xana réfléchi xa simme fonne man xa man xana xama prof nanti xanda kar xa tugundin xa preuve nga madama keñiñe ke a foni xanda kar xa bullinin ñiñe ke a keñiñe ki ah, a fona donc an kam manne kanan cinne kyani maka nanta wala kyani maka nanto lakar wonde tay afala tazakkarun ken khantini kanan cimme kenne bane gerke dungete a qul ya muhammad man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim ke gaytrin kul atannanti man rabbu samawat ko han kampito nyori kama rabbu samawati sab'i kampito nyori kama ko han rabbu samawati sab'i nyerwan kampito nyori koni kama ke kembare fe rabbul arsh ado arsi kama arsi kebe azim a adregen arsi kebe adregen ko kana kama ndaga tri ati tri kera kam peto nyeri kama ado ars dere ars hore ke kama ko gani sayaquluna lillah ati mi gata nanga fonne ucilaman itena ko gal lillah allah fon ata hakunda gen qul atannanti afala tattaqun khantin khana dukisi khana ken allah khana allah botu madama nyafuni ni ado kamu ado arsh nyafo geni hakani ngi allah afala tattaqun ket xaltini xanan ken alla kudigamu xani warno kallengana wunde te xar kula ken coxun gareñe mu fe ataha wacca iyafoni ñiñe iyafoni kammu aɗo keɓe gino xati xati wunden tey imeti wunden teya mhm. ati sasa ittirnde xati قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه in kuntum talamun atiyere ata ka kana annati qul atananti man ko hani bi yadihi aga kenkitenga malakut malakut merey khore an sigatul mubalagha merey khor khore khor khore ga kebe kiti ko han malakutu kullu shay fofo dambe agada mara marana hor horeyan marana horenyan malakutu ken marana horenya ko han ken ka kebe gin marana hor hor hor hore d'accord iti jaman pula e ba tun kan yugo ngai mhm. makempe hakibi gira sumara agna marana hore malakutu ko han kullu shay ake fo ati sorobane fede fofo dambeyan a suwanoo agara sumara ko han ken ne fere ati wo huwa ken na hore hadi yujiru yujiru ken na hore hadi ay tangandini ay tangandini ake ngai tangandini tangande ay debere ay kisini na fongo na kisi ay kenka debere o huwa yujiyu na fongo na tanga na fongo na kisi ay kenka debere aray e fon kisini aray e fon tangan wala yujaru wala yujaru alayhi wala yujaru alayhi hakenga tanganda awren akenga tanganda takamma tangande takenkamma a ke akela tangandini ha fonte ga ken tangana wala yujabu alayhi mana yer diabe ko mane wo huwa yujiru alla kebe ga fofo tanga tanga ndana mm -hmm. gratiran tanga antange wala yujaru alayhi ha ken tanga ndeta ken kamma awre mane alla grati yallo kono serentunu gallan tangana allah ro koy gan tangit allah gati yangal kini fontunu aga gemma ando ando allah hal ken nafa awre kagati wala yujar alay aken tangane ta kamma awre manne fontunu aken aga gemma allah nugu nangama allah allah wala yujar alay la kentro yerati wacha ni naga tirnde gana ku ko khani naga tirnde in kuntum ta'lamun gana haga tuin hagitu hadi ko hadi ko ko hadi kafirin tirin har kafirin tirin ate yere ka tirin waji yare hakilen ban hakilen sirbe hakilen an iyi matiti sayaquluna lillah itin mai allah in kya ko mai matina allah ne amuri aha sasa ikumpaka difficulté nya difficulté horen no ko parce i ikunto ndakar wundiyente ifuga langute nya kameka nda yalla kudan tan ito ndakar wundiyente aha o kara butun timi wundi ya hon keta o ya hon takime yere akota kibigin maranda na hore ko han allah a akota allah meren afoni mere kembane fe aro ko yer nanti allah kebe gallay fofo tangan o wañu jiw allah na fon tangana wala yu jara ale xa allah ken kamma tangandanante allah gati yan lokono ana lokono bana xa allah gara antang antange aha kota serebe alli keta allah ti ha nkeden tantu parce que min moto kuna ndeman sentan ndeman de gati yere itirni ke xa ne treatment nati se yaquluna lillah atangre treatment ne allah Ah, a kufi ne hai muna haymuna fayta ba gilli gilli ah, allah itil man alla alla yi amuter yimi sahi nanta alla idu isahi nanta alla idu aha watati qul ya muhammad ati trindi itrindi ya muhammad kafin ni trindi fa anna tusharu fa anna tusharu kam mo kono khaga kurti nan kurti kortinde man na xana xaga kortinde man na xani korteng xaya korteng xa yere man na korteng ko yere tus harun ati digame ke musta'ar nyan na digame ke arrohwa digame yorohon digame digame na roho digame na roho digame ini roho me digame fini ini roho me kiriga wore mageti tus harun kor get man na xana xaga kortin man na xana korteng xaya man na xani i xa kortin parce que gil fana ko fon ko fon ko fon e ñiñi ita allah ko fon mu ita allah ko maranda na xori ita allah im ke sukaba mm -hmm. mi allah ski keta angara tangara fay ayo ko be gir korte ganti ki ganti ganti <laughs> sere be angan kilo to ngumpa pa bangante ati iko serebe igir kortiya kwa ayo ko igir kortiya hakle mbang haqiqa korte fe me idege mo gonda an ko man ay ko kort kort fe de korti kya kya fa anna to salon kam mo gon haga korti ke mo kamma kya la hala kamma kam mo donc yere or fam yere nanti yalla hala ken wastere be korti haqiqa ay wastere misale ya hare ngangan kini mul ko man serbro kotri aran korti armande berem ankine ke ala ntaka sogode bande c'est fini mm pourtant ay kine ke ay kine ke mulu ko man mais man khana akora sogode bande parce que kortiya mm -hmm. hakile kantuno ha hakika ay mulla ke misale wacha wore man kuwacha ili famu nant alla araton hay kurabat ay wasrebe del kortiya digame korne kya bal atainahum bil haqq ati bal kesu fe atainahum ato katia makanko kafir ni bil haqqi ti ton atori kati ton oro tongulli kattiya est ce que allah yima sallallahu alaihi wasallam allah fariñalli kattiya aɗo tongulli alquran aɗo tongulli xa ati innahum ikunga la kadhibun ikunga garanto nyen wale ikun manne garanto ire idalla garandi ire faru garandi ha fofu ga ko rawre manne garanto nyen gare nyako gare ken manne ini fina ko nante alla no kunda alla no kunda qur'an no kunda qur'an no kunda rawre ma garanto nyen to mun to fed garanto nyen atiyere mattakhazallahu min waladin ati allah ma tigi anta allah ma remme hay kulu garen kon itremme allah ma khatire mattakhazallahu waladan min waladi giremme allah ma tigi gil remme dudan remme tallama mattakhazallahu min waladin remme talama gar garen yako wama kana ma'ahu amanya kefin allah an ant kefin allah wama kana amanya hadi ma'ahu kefin allah hadi min ilahin kamene kamene fillan entuno de nan dallan allah ken kan allah at kentuno garenyen ati kenganya nan allah tanayi izan gamsu kati la zahaba kullu ilahin bima khalaq kengan jaha la zahaba gamsi ayi telle ayi banakum ayi telle nan banakum ganya allah tan ganne ho allah mo iga kono mo be ar kenga nudu izan gamsi la zahaba gamsa ayi banakum nan banakum nan daga timanne kullu ilahi kamni sugadu ayi telle nan banakum timmanne bima khalaqa gerkebe taka itri man ban atri man nke nya fon ke an ka fon ke an ka fon ke awre man parce que ban suba do an gutu ke banga taka parce que nya kamne kamne kamne ngobo alla gobo a alla na ngobo man taga na gobo na mhm. ar gamsi ban suba do anyi bana kunti khallenga gatin ke nya fon ke la zahaba kullu ilahin bima khalaq berke <coughs> beta gamsi ken do sa nya na bana khati ken bani fe wala ala gate la ala na ŋuti kam na mere la ala gate wala ala gamse ayi wutini kadi badomu yoguni ala badini yoguni kam kamneni fillean allah ni gobo ñani angiñini ijewa inda gobo banino gammuni na fumar ina ñakirse ma kentiyana kengana yawre gerengillea jamane bonnwa kuna dunge kuna bara mun tiya le mhm. donc kenga nya gam duna ka bonnwa allah sugatin kalle ina wore me wala ala ba'dhum ala ba'd ka al subhanallah iki allah se sonen ngalla da sone labe subhanallah alla senne ñani amma bakki fonga yasifuna iga kem mahakutu iga kibe mahakutu kutun alla do ken nakalla parce que alla labante yen nante remme alla maka. subhanallah walla kamle tan alla tan ay non alla do ken nakalla tan ken nga ta gam sik on buka na ko nan nanti woren nan alla ni nga alla alla ni gaja on buka kat kentuno amma yushriku alim ghadi get alimul ghaib alimul ghaib ani fi mar ganken tuwana alimul ghaib fi mar ganke tuwana kilo in secret fi mar ganke in secret secret tuwana kebe ga gundo atuwana alimul ghaib eh. Allah secret tude kon sutra mpai khairin pai Allah gane hadre munda nema khoren sutra anori ngi sefene an an ngintrinkan an kai e sefene ngantrinkan hakini gin chonno me antetu anya kente kebi gan ka sondo me nka ya kente ne ma gore fa kinga maganya on tangane me mhm. jam do tangane me parce que ngutu kebe gan chonno me nya kenge ngurna nga <laughs> min turna ha ne man pai ar debe ar sutra aya kente ko ya kente abana ya kente ken nema horeya ken ngama fe akini soro nyano kompe ka wurni mayad ah hmm soro nyano kompe bana ka wurni parce que hay kompe ka hadme mun mhm. ka sutra mbay son no mu ko ya gente me ha digam pram prengay ken ken ni nema horan ke alim al ghaib wa shahada wa shahada an fo bangante ke ga sella man ga sahada seda seda ko man ki dan wura nyaaxi ki agati wa shahada kebe ga aga sellanka anga tin shede no ya hay ha kebe gen banganda la shede ha parce que gar shede ke danga foto ya wa shahada kebe ga fa ta'ala atiyare ta'ala anan kallangunta anan wurginta ko hankin Allah Allah nan wurginta Allah nan kallangunta amma bakfonga fo kebe yushrikun iga kapalla subhanahu wa ta'ala kebe ga firke finte na fuka falla Allah do kenna khalati nyen parce que Allah ana Allah na foke fay ken khalati subhanahu wa ta'ala qul atiya muhammad atannanti ar mata rabbi imma turiyanni ma yu'adun ma yu'adun ar Allah alla alar fare nyama qul atannanti rabbin kama imma ati imma turiyanni mana turiyanni imma anna koyinga an turiyanni imma an turiyanni imma anna koyinga aranya anna koyinga an man koyne ma fo kebe yu'adun ma yu'adun kebe agri kafir nuku nyina kebe agri kafir nyina di halkini nan kafir ni halkina ataranya na allah anna koyinga gilinga bren atara nya anna koyinga kay alla yere fare nyamri nanti selingara koyanga duwange ngur kendu wanga ko anna kendu wange ko antini manne atannanti rabbin kama fala tajalni alla nam makin kefu fil qawmi zalimin kefu ni soro zalimin agni bakalton kofu makin kefi dalla yere allah fare o tunata allah fare masum rasul masum allah fare tangante ñen hayre ati fare nanger ana ke duwange ko sellingara koyanga kotabe ngi halikini atananta allah maxin ke fi makin kafi dɛ fi allah ala makin fi rabbi fala tajalni fi lqawmi zalimin an bakkatin to njama maxin ke fiya woti farentallaakuta xan wari sere haranga dingira be galan kutiyen kam kawman anna ke duwa ngana la nyak -hmm. alla kuwa golle ke be yi ha e bari mbuka de halla hin gafi yere alla yere ar fare nyamre kiya sallallahu alaihi wasallam nanti imma anna yinga ke be di nyina halla ma hin gafi de fala tajanni fil qawmi ke fini soro zalimin agin sar baqatin to ni fil pano kafir ni makin kafir mere allah subhanahu wa ta'ala tiyatu wa inna ala an nuriyan ala an nuriyaka ma na'iduhum la qadirun atu wa inna ku allah ala fonkamma atu ku allah ku allah fonkamma an nuriyaka ona koyanga ma kebe na'iduhum ogedi nyina nan to yi halikini la qadirun ato ri ndanu ya sembe ngora de beren ora ko en faare kata ga kala ona ko yi gi halkin ma ke mu jape badru kota badra ya kamo hmm fi nim po khir sugori mi kriya badru kota sanadil khir sugoro ki krib badru kota na alla ara ko faare faare ni makka hay ga bara ga bara ga bara halki en mariba halki en liya ha yere horna allah fa subhanahu wa ta'ala ati idfa billati hiya ahsan no -hmm. ati idfa billati hiya ahsan sayi'a nahnu alam bima yasif ati idfa d'accord toro ya muhammad toro de hati idfa yontondi atana yontondi ana yontondi billati ti keɓe hiyahsan keɓe gene fosre anna yontondi tey aman yonton asayia asayia ana fobre fosre anke nakende bari anna fobre ki yonti tey keani jukkusirgume musidma ka kya de deɓeri exemple gol sire sire ngara gol buri atmanne an ken nadi anna fo sire de badda mak yaqe fo buri kamma muslime mak yaqe sire te fo buri kamma la kian ar yare ar farin jukundi na farin jukundi kake an kamon wana wutu ko juku sire an ya muslime ifan nanya exemple sire soronda an kenya muslime bone sugade be kanyan wotong il woto il woto ido wotombi ido wotong verne kar ko kan ange muslimian exemple nga muslimin na kan exemple sirenya soronda har kafirin da har kafirin nan kaman ne anan turo katiya fomu suro katiya okur kam wolegi har fomu wato ma har fomu wacha o fa baqiya ma khayrente mm-hmm. wato bire har fomu tineni ha ya ngelegi serenga sugolla ke na sugolla ke na na lifi kama wori sugona mbe mbe mbe ba kama wori sugon kasan maka ay ay lipi subhanallah ka sugonya ara ara mbe mbe abarawan araqi ke siti na na na lifi fofo miselle na sugu sugu brante na ga ga ga lipi kada fati ha habire me sonu men kante ha ewa kedi me kun kama ni kedi game rade berni idfa billati hasan asayyata iranti yon tondi ti fo bureti man fo sre ki an exemple muslimi ar fare nyam rekat sallallahu alaihi wasallam nahnu a'lam atokwalla wan twint okwalla ntwinta woyitu nakoto seresuya bima kebe yasifun igama hankutuna allah anore ati ga fo ko ni Allah itu ha kendi mo ati makki jufay anda Allah wari kebi gran nyamri kende be kite ngiri ni kite ngiri kallem palle kite ngai Allah Allah ke mo am gorti de golle be angade be debari ka Allah ke nga sutu walla man mo khalla wa qul atannant rabbin kama a'udhu bika min hamazati ash-shayatin annan rabbin kama a'udhu bika ngi tangay murnanga min hamazat hamazat shayatin seitani wisiwasi wisiwasi eh naza eh, hamazat yere sobor ñande sobor ñan singa sobor ñan na ñan na simple botimane danata dukki ngara ngara shim portin man at sobori ba sobori hamazat ya an soborin din ko setan soborin din sare hadar men kamma setan hamazati ay deber an ta ampan cin kamma angara angara sobetan ana dire setan khaya an ko fen kundu diga ko ayi ko ayan kha ayan ayan ponda bi kal hamazati dan pusen dan pusen mo be daga tiere nam a'udhu bika min hamazati shayatin setan wiswasiyo ngi tange murna kenka alwala sai tara kille ga benya mazat ha wa a'udhu bika ngi tange murna kadi rabbin kama an yahdurun an yahdurun setan kadi inamma hadari ina inamma hadari inamma khringa nkibari sugaru setan na maktin tono antuma an ke duwange wore har ke duwange ke ke duwan kore wore ha wa a'udhu bika rabbin kama an yahdurun ina ma hadari gari ninga ngolle su illa ina latu hadari manga an gollen kam mando iblisi domi ala rishid jamais ala rishid ha golle be angayi iblis lato setan lato antu an golle ngare shina hmm? أن يحضرون نوري أتي أيل في الكابانو هذا الله وري حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني ارجعوني حتى إذا جاء أحدهم ما قال لي مي كافر نكو من قال فايلوكا فايلو باي الموت anama kallenga li kati ma berebe kallenga li kati qal hakati be anda kallim le kuri irayon killaga qala natin kama rabbin kama irji'un nkama kadin cagandi allah kadin yillandi kadin duna kadi <laughs> ina makara ina ikat duna alla ñillande fonne ngara fonne ñillande kella ñanga ah. e eh, an wundi anyi xaburo ñanga sak ko momar si ñanga sak ila wundu an ko ta alla ñillande katimin kat duna nkama ñillande a yere ati qala rabbi irji'uni gati irji'uni gati yare urji'uni awrin manere jamanyan hadin chagan khati qara rabbin kama gati irji'uni jamanyan ke digame ke wurin manere adalla horon ko jaman golle mhm. allah bara de berna ko allah de berna abar ko jaman golle duna ma su golle Allah de berna ame tam ame kemi alla de berna gati irji'uni allah nka hadin yillandi nkama hadin yillandi mi Allah banen mi era dalla horon dia mhm. nam ka rabbir kama ñillanti anati allah ngara yille laalli ameni ñanin ke amal na goloña salihan gollen puse a ameni ñan gollen puse nade ɓe fima ti foke ɓe taraktu fima taraktu mana fi kebe ngi lamp ke taraktu fi ma tarak kebe ngi to ngati to fi kebe gidi yebe yebe ay mu ko yere mm. idi yebe yebe di warno ima golnya i fit maga xawa ci nday yille su in ke de berne allah <laughs> ani ki afon nga nga kembra ga ngam le kan gitu <laughs> antani min bos anna ala telno ngam le kan nimma atina golnya amal na deberi salihan gollen posre fima taraktu kebe nger togo kebe ngedi yebe yebe allah naraga nagolende bay ati kalla allah ta ayi la kalla ata ayi an wari kalla wala kellanti yana ata kalla ta ayi innaha kelima innaha kelimatun atanda ke digame wor ken kelimanya gerkebe ko sasa allah ñillani na gollen inna hak kalima ndigameyani huwa kendi chefe kencefe qaiduha a kengeni ke ndigame kongana yani gili ke ndigame qaiduha ageni gili ke ndigame kongana ga kono ga kora tara kuwata digame ke kongana qail kongindana ngata qail kokan kongindana hmm? al qail kongindana nya agara qarati makembe kemi filu hangat qail kenni kongana kongana ti qala qail qala qail awre manne kongindana ti do kongindana ana qail atiere innaha kalima huwa qailuha huwa qailuha akin digame ko gar kebe murnat allah ngar nañi le katutuna am ke ko mm-hmm. ati omin waraihim omin waraihim atayi kane yede magati wara i wara ihim ata atayi kane barzak barzakun atayi kane nakan jinge nakan jinge jinge barzak at nakan jinge ñan non kan nakan jinge هذا الرمي فوجاتي حياة البرزق حياة البرزقية من حياة البرزقية سرين ركرا أنغا وشي بينا أمبرونكم من نغو إناخلي حياة البرزقية إناخلي فرونكم من بري فرونكم من أبري حياة البرزق من قد برزق أمبقى لاهرة harangara khana na duna awre manne alla tri nahan jingenya nahan jingenya ne alan tel fuanno aga bartu anu duna na khanyeme anke takrin kaya ga tiere wa min waraihim ay kana nga barzak atinda ke italimin harin da daga awre manne ilan tel jingenya no mo gonti baga tel ha onatu furun kumme bire nyane ya furun kumme bire na furun kumme bire nyane Allah kan no ododa angam purun me bre khannu imma bre lingi wali bre hakace. san depa anga kebe golinya ka furun me bre khannu ki alla farenge kuni hmm, ato ni khabroni atoni kuni yomu ko ati ila to jabi di kati mogo on tu. farne ki ako o segi geta ino to munya ino kha kammo e kentuagun sereba eh, pesatoni kuñaha mogo be ga muku allah alam me an cegey e ba ma me mame sege sege yade e parce que nga me sege awre mani maru tamba awre man fare ndiga mame sege awre ne allah diga munga ami sege sere benda fare mbota ko boto andallah mo man ata rasul man ata rasula faqad ata allah sere benda fare mboto anda allah mboto woni nam fo daga barzak furun kumme bre nyanno anga brene am furun kumme no ati kunga ke diga mer ko diga me ke kunga na nyan huwa qailuha diga me ke kunga hakere kat kelima geto qailuha ha mm-hmm. diga me ke na min waraihim ata i barzakun a i kanenga nahanjinge ila yaumin yubasun ila yaumi yuba kadu koda koda kebe yubasun ga wundi jinga yanno harantelle pour hanan bogunu ma wundi en kota non non non ma wundi en kota ke annabu furun kumen il faut wundi nalya khayille katuna kenega minte am awre man am wundi fina an furun kumen no gonya fina kite munya fina kite munya ano furun kumin gonya fina amundi ha kini ku gana gananga nya mumini ay kamu yinde yonki ina nema ayal janna ina nema yarati wa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fa idha nufiqa fi suri fa idha nufiqa ati indafu inda man fisuri indafu indafu indi butu fisuri an ah, israfil israfil da butu ke fu andafu nufika israfil butu kelma har wa calma kade aprante yan ay kitten atoko man afuta nafu anyame o sako nyande farin tan kabona ngwa o gara siboro kan ti israfil butu ba maka kundu a tɔgɔ man tan a naaf duna sunage makiya yerati fo ida nufiqa inda fundi fi suri butun nokonga ken kotati fala ansaba dambentuno dambe bainahum imenaha nongo damben kuti butungara timinongati dambe nga kuti dambentina ha kota yo maisini ken kota dambentina ka ndokkata o maminin pillani o manin pillani o kisiminin pillani mhm. ati fala ansaba bainahum yawma isin ati ken kota ti damben hana ha kota damben kuti non me yere ati wala yatasaalun inti mira trin kata mo e jama nyimin anya amerika ba nyi tajini aba ango <laughs> te o ndame sef gebe nya <laughs> ake mpam kar kebarende ati kentuno sef gebe ke kentuno diga gebe ke neria o ndame yi hat nonga fal ati metri soro yagan ko ngara trindi manguriya hmm angurne trinde ngangurne har akwa trinde tuno kebe ga kamma kendi wasa kebe ga kamma kenda yimo baka mm. amma kebe ga yimo kamma kendi baka kya gatire intimetri meyere getiere fala ansaba bainahum dambentina ha dingro ñande ko fa sigen kota dingra ɓe oga siki dingro e dingro ye sasa dam dam dam mutu yin non mi ha dingra ni yayla de aka wona kenya atra kadi yinti metri ndin am kenya ko mm-hmm. mi aljanna metri ndengai wa aqbala ba'dhum ala badin yata yatasalun ati parceque aljanna lemu aljanna soroxolle muñani oga tawoni kamma wona tangme a wona ah, tangme kundu oga masalan aljanna aljanna o tagana me kunda angoto manega to tagana me kundu parce que aljanna mi soyete ango duna yara khalibu fallo koyega mi soyengar andam pallo ko halke fayre makempe khalitane kentuno o tagana e be kundwa oy masalan kha fallu ko yegal e problem ngana ite ndaga nde xan ngata iten da anta nteli min nteli ka anganka wote me kali ananka nin kanya anganka nginka parce que monsieur ngari min ngata me kali makempe et puis le problème ni mena dunaire man problème di anda ga bannanka miskina ñanga mulla banna ke kan kana mede bay amul difficulté ha sentana ah. aljanna do kenga aljanna kentay aljanna nan ka kiya wala ah. o gollu ko gollu ko ban mhm. ha duna keno tambir du ka mhm. gol ke wala sin mhm. dar ko ngana me ma kambo tampeni gera gati har e eh, dambentunonga ina hanga e aisha umul muminin ar farentrindi farenti dingiro sikkiyey dambentunong lew mare makuntunong an waɗi a dingirayo keɓe iga kayitinin cankini kayitinin cankino bano sankati gemeyi akola haram babana ferena ampe dam akola fabaguntuno sagaguntuno bano suganu angemo kori kaari sira nakiti kaati kaadi bo sere goli siri ñange ande ke ñambuna an jindu kam ñakota ni faabe ni saare ado minna igara pon pont kebe ga dangane pont kebe ga dagane ay sirat inda ha pose ida ha pose ka dangi non kal sumbu no on tuma lo mare ma kutuna kota non non non e eh, sikande noko kebe gollunga pesen blanche kilo Eh, balance keke no ñananga walla serengara ima e wori aga mulinguru eh, saka keni karo fay e mi reme walla ankere ba demin tornde ademin tornde ahare ina lagana ga koda wuri ñane me wurni meya yawma yafiru almar min aqi amon yafiru almar amon wuri akoda wuri ñane donc ku dingro mare ma gonde sumputuno o wurni meya on tumetun ken ko ta ko teñade har ken kota faman thaqulat faman thaqulat mawazinu fa ulaika hum humul muflihun ad faman thaqulat mawazinu serebe a golsuru yag jitandi balance ke mawazinu an golsuru an balance ke ar ar puankit ar sebinkit mare akaman kallinga balance nga samal thaqulat akoto ale puan kiti mana fo mawazinu ana balance ki agolu surunga igobo ati fo ulaika andu kungari humul muflihun kuwani takdir kitano yani takdir kitano harno kafiya amin waman khaffa ati waman khaffa mawazinuhu arserebe ambulance ngara neo ampuakita khaffat aga neo mannan no mawazinu a balasni golle golle golle brenya ngobo golle srem ngobo a kama khale lamp puante ati fo ulaika e atanu kungari kwan soro kumen allazina kubeni khasiru ige perdi anfusahum baki mini kwan perdi mini kwa adu kwan perdi mini allazina khasiru أنفسهم كوبيني بردي يميني أم بردي خالصي أم بردي يقي أم بردي أني ميوكينيا أني ما بردي بس يا وري مثال عندك سخا يدين بي لكن بردي حالات نخم منك أنت لي أنت بردي ما كم بي خا كوا عم بردي سري بأمر يمبل نغني مقتي والله كان بردي آه يرا يرا أم بردي كوير أم بردي أني ما كنا كتير allazina khasiru anfusahum kuwan sorobe digi perdi yimini manda khani gati perdi yimini ati fi jahannam kuwata in jahannaba khalidun duman wani kiani perdi ken perdi en pokore nya am perdanyam yonki nya ita jahannaba ga dumen khalidun talfahu wujuhahum talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun yerati talfahu wujuhahum yosonu biini manda kan yosoni biini annar yimbe ati yimbe ngi yosoni biini yimbe ay yosoni biini wahum ikunga fiha yimbe keno honga khari kalihun kalihun kalih kalih manne kalih mana jahannaba an jahannaba le mani bi na gadi bi ani futon bi ani yosoni bi malge kit kalihun kalihun wal serebe an kambonga sin sella kalia serebe kambonga datie nyaba hmm? ha nyatie nyatie serebe kambonga nyatie sella an kale serebe kambonga nyatie sella an kale mais man ngir get kaligere wara man yimɓe kendiɓi yimɓe kendiɓi sasa c'est fait rak giya ke kusra ala su bege ala suɓi mana xa ndeɓer ni somo somoku filli soman poto mm-hmm. fillo ku acca mm-hmm. keɓe ga kammu kenga atella aga gunine atella makati kolla ke xa ɓe wur axatela agatela maka sumbu fait a toxumane kambo ku amba kundu iga mm. ah laga no tan an wati kam kam ati sorwani kam nyachano biya ay misale angara même fomu fomu ko tangara jaxi membi mhm. ana mo anya kende kam be pare in be kundunya jamaa <laughs> ado wahum fiha kalihun ikungani mana ñaccanogeni kun gil kambo e, imbe kenoko ati alam takuna ayati tutla alaykum wa kuntum biha tukadhibun a e inati yere yalli ngayinu ko imi ñaaba ngayinu ko mu ñaaba alam takuna ayati an qur'an ayiku tutla alaykum igenyi khalan hakam mahali ibren khamimu gaba walla hadimugu ati hadimugu de ha ati fo kuntum ati hanyi manne biha ayuku tukadhibun hagi garandi kana ayu garandi ayaka mogo lenki inya tongu wani nyagare ifa ibe ndo inya tongu mi gare inya tongu ati ha puta hanyi garandi na qalu iti rabbana okama غلبت علينا سقوتنا wa kunna qauman dhalin qalu iti lagano taga yimɓe noho yimɓe ndibi soman poto i soman poton cubbi kera kammu kera wurodu kammu ku sella yi jaten sella allah ti danga aya kammo ko hagañi duna ayu ku ɓeniriñi xara xami mugaba walla hadi mume hadi garandiya i hanatin kama hadu nyatin kama hadu rabbana o kama a yere idallatu de uh-huh. eh, idallatu yere ha uh-huh. amu fusro parce que wati fayi ben ko nya inati rabbana o kama غلبت علينا غلبت علينا أدونيا أخلي بندو كما فواني أج أج أجروني فواني أخلي بندو كما غلبت علينا فوانا أجروني man khano nyi siqwatuna shiqwatuna shiqwatuna ani o garmi garmi jigaho iti o garmi jigaho aro nyi o garmi jigaho an kalibundo kamma ano nyi siqwatuna man fo garmi jigaho kidiga wurni manne ikediga wurni manne alla arko nanti farenga dise farengeti serenga na yimano mere kanni khayi ay safana ke sere arjexe ada wi makenya fe mm-hmm. ado im ati eh, aw eh, sa'idun aw saqiyun mm-hmm. saqi warman garam jige yo italla fota ne fede rabbana o kama غلبت علينا سقوتهم angri kibi sabo kamma kom garbi diga okere ado kunyi ado kunyi kendo kunyi ado nya afungo isembe ado nyi kenyani khalla kesu fede o kunna qauman o ko ganyi duna o nya sorwa dalin o nyi sankundo nya i mu yere is dunya ray balla i mu dunya mm-hmm. yere yanta balla khawati fayin ben ko nya i mengi bini inte kalla dibere idi kiyako rabbana ito kama allah d'a ida lahir de ito kama allah akhrijna minha allah oda ñaga akhrijna allah nganno bagandi minha bakki ke yimɓe ita allah nganno bagandi bakki yimɓe akhrijna minha fa in udna fa in udna iti segenañi o ndabugu anga do wara sellonda ille katike kafrawu ano kifiri kapesu kenno ko keta fa inna zalimun kenno ko ñamanne toñal lommu o ña bakka dawde man on dabugo su c'est fini keke oɗo woro yaake c'est fini mais amba kammo kedi wacca mi sehe yi kono ita allah te faarita mi sehe yama ita allah onda ille su a ah, changement ñana allah bagandi akhrijna mina o bagandi fa in udna sellonda yille su fa inna zalimun kenno ko kuña toñalle moya bakkatinto harmatiron isa basron la allah nati qala qala khsa'u fiha qala khsa'u yare qala allah ti yare ikhsa'u fiha ikhsa'u ikhsa'u yare awre manne khalato ko na. misale i lukene i lukene i lukene iga lakhili ujune sine ne iga lakhili ujune sine ga lakhili rabbana rabbana rabbana ya allah ujune sine i benno iga lakhili giligili ga na khane iga i iga rini iga lakhili inya ko iga tindor fonkara <clears throat> allah wa wata fayi jabi manne anati ikhshau fiha e khalato khada khadagana khane khabugere ikhsau digameke in na nangol nyate armin khane ho anga wulle katara ho wulle na wulle kata amutu wulle khima nan kribe nan kribe wulle na ke kelima in wutumina armin khane ni no gornyana comme wullen nokku an hadare min wala allah har ko quranti laqad karramna bani adam ama ko aba adar hadare min doro hawati fayin ben nokko allah khini wati dal akhiri ujune sile ujune sine falle allah te ihsa'u fiha khalatu bakinga hama khinkiri andu lawai yare anati khalato ihsa'u fiha wala tukallimun wala tukallimun kama kama kichafalle mao kama ka nchafalle ki digame ke ha murkebe gano gilimbe Allah ne manda nati maki nchafalle golen gollen wala tukallimun kama kichafalle mao on ger ah d'accord mm -hmm. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم